wasallam ya ce ina lamuni wani gida a tsakiyar aljanna ga mutumin da ya bar gardama ko da shi ke da gaskiya an cuce ka sai ka ce ka bar ma Allah bayan Allah ya faɗi siffar bayinsa na gari yadda suke da rana sun zakara lailahum khaira lailin gashi an faɗa mana rana yadda suke suna tafiya a cikin tsanaki in an tsokane su su yafe su kau da kai to da daddare fa Allah ya ce والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كما سوني ودن da suke kwana suna sujuda suna tsayuwa domin ubangijinsu kwana suke suna ibada wato abin da ake nufi da kwana suke yi suna ɗaukan mafi yawan sa'o'in dare suna ibada da rana sun zauna lafiya da bayan Allah da daddare sun kwana suna bautan Allah kan mutanen kirki a sahihul jami hadisi na 2123 hadisin abdullahi bin amrin Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati gurafan a cikin aljanna akwai wasu benaye yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha saboda kyan waɗannan benayen ta waje ana ganin ciki kuma ta ciki ana ganin waje tamfar an gina su da gilashi in ji annabi muhammad manzon allah ya ce akwai wasu benaye na musamman a cikin gidan aljanna masu tsananin kyau kana waje kana hangen ciki wanda yake ciki yana hangen waje nan take sai abu musa al ashari ya ce liman hiya ya rasulallah wane ne wanda zai samu waɗannan benayen kenan sai annabi ya ce a adda hallahu Allah ya yi tanadin waɗannan benaye ne liman a ta'ama ga wanda ke ciyar da talakawa abinci wa alanal kalama yake faɗin magana mai daɗi maganar banza ba ta fita daga bakinsa wata ba a suyama kuma mutumin da yake jera azumi yana yawan azumin nafila sai annabi ya cika maganar da cewa wa salla bin laili nasu niyamu mutumin da yake tashi cikin dare ya yi sallah lokacin mutane na bacci shi yake samun wannan gida da yake cikin aljanna allahumma inna nas'aluka jannatal firdausi wa nastajiruka minan nar game da ita sallah ka tashi a cikin dare ka yi sallah lokacin mutane na bacci manzon Allah ya ce za a baka wani bene da yake cikin gidan aljanna to ita sallah akwai ayyuka da yawa waɗanda ta kumsa kuma kowane ɗaya daga cikin aikin nan a dalilinsa yakan sa Allah ya gina maka gida a aljanna na farko dai shine ka zan kana ibada cikin dare a lokacin da dare ya tsala mutane na bacci ka tashi kai na filfilo wannan yana sa Allah tabaraka wa ta'ala ya gina maka gida a cikin aljanna na biyu yana sahihul jami'i hadisi na 340 yana cikin as-sahiha hadisi na 2349 hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah shi kara masa yarda manzon Allah ya ce man sallabuha arba'an wa qabla al-ula arba'an wanda har ya iya tashi yayi sallan walha lokacin da rana ta fara dan zafi wannan lokaci ake sallan walha mutumin da ya yi sallan walha raka'a hudu kafin hudun ma ya yi wasu hudu in ji manzon Allah a wata riwaya wadda take cikin sahihu targib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya iya sallan walha raka'a goma sha biyu manzon Allah ya ce buniya lahu baitun fil jannati za a gina masa gida a cikin aljanna ka gani a dalilin ka tashi kayi na filfilu cikin dare Allah ya ma gini a gidan aljanna sannan kuma ka tashi da safe da hantsi ka yi nafila raka'a takwas a wata riwaya manzon Allah ya ce raka'a goma sha biyu idan kai sallar walha raka'a goma sha biyu Allah zai maka gini a cikin gidan aljanna wanda kuma da raka'a hudu kawai za ka yi na sallar walha to Allah ya yi alkawari zai tsare maka rayuwarka zai biya maka bukatunka na wannan yini hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sallar warha tana cikin ayyukan da mutum in ya yi su Allah maɗaukakin sarki yana masa ginin gida a cikin aljanna sannan ga hadisin da yake sahihu sunan tirmizi hadisi na 415 hadisin ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummu habiba tana cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wata riwayar tana sahihul jami'i hadisi na 6362 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla fi yaumin wa lailatin sintai asharata raka'atan buniya lahu baitun fil janna wanda ya iya sallah ya yi nafila raka'a goma sha biyu a yini guda a rana guda ya yi nafila raka'a goma sha biyu manzon Allah ya ce za a gina masa gida a cikin aljanna kaga idan tashi cikin dare ka yi nafila abu ya gagara to ka kula da walhaman a dalilin walhan kana iya samun gida a cikin aljanna in wannan ma ya faskara annabi ya ce to aƙalla a ce a yi ni wato a rana guda an samu nafila raka'a goma sha biyu a wajenka a dalilin wannan za ka samu gidan aljanna to idan wannan ma ya gagara ka kasa yi akwai na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka yi tashi cikin dare kai na filfilu a dalilin sa Allah yana maka gini a cikin aljanna in kayi sallar walha a dalilin wannan sallah Allah yana maka gini a cikin aljanna in kayi nafila raka'a goma sha biyu a yini a dalilinsa Allah yana gina maka gida a cikin aljanna hadisin ummu habiba akwai wata riwaya ma da take sahihu sunan tirmizi hadisi na 414 tana cikin sahihu sunanin nasa'i hadisi na 793 har zuwa hadisi na 1810 hadisin yana sahihu sunan ibn maja hadisi na 942 yana cikin sahihul jami'i hadisi na 6183 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sabara ala isnatai asharata raka'atin mina sunna wannan hadisin shi yake fassara mana wancan da ya gabata ba wai ka yi nafila raka'a goma sha biyu a rana sau ɗaya ake nufi ba annabi ya ce man sabara bi ma'ana man lazama wanda ya lizimci yin nafila raka'a goma sha biyu a rana a ce a kullum ana samun nafila kana yin raka'a goma sha biyu waɗannan nafilfilo eh, raka'o'i da kake yi raka'o'i ne na nafila banda na farilla annabi ya ce banallahu lahu baitan fil janna sai manzon Allah ya fassara mana yadda ma za ka yi din annabi ya ce arba'u raka'atin qabla az-zuhri ka sami raka'a hudu kafin sallar az-zuhr ka yi raka'a hudu kafin sallar az-zuhr wa raka'atayn ba'da al-maghrib sai manzon Allah ya ce kuma ka yi raka'a biyu bayan an yi sallar magariba wa raka'atayn ba'da al-isha bayan an yi sallar isha ka yi raka'a biyu wa raka'atayn qabla al-fajr sannan idan al-fajr yake to kafin ayi sallar asubahi ka yi raka'a biyu wato duk iya ragwancinka kada a samu ka kasa yin haka ka san akwai wanda nafilar ma tana gagararsa gaba ɗaya manzon Allah ce to inda hali ka riƙe wannan ka lizimce shi shine ake nufi da man sabara wanda ya lizimci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bana Allahu lahu baitan fil janna Allah tabaraka wa ta'ala zai gina masa gida a cikin aljanna idan wannan ma ya gagara ba ka iya nafila cikin dare ba ka iya yin walha ba a samun nafilfilu raka'a goma sha biyu a wajenka a kowace rana to ga wani aiki da ya shafi sallah wanda a dalilinsa za ka samu gidan aljanna yana cikin as-sahiha hadisi na 1892 abu mai sauki ga wanda Allah ya sauwake masa Allah ka samu na ciki manzon Allah ya ce man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannati wa rafa'ahu biha daraja ka shigo masallaci sai ka ga akwai kafa a cikin sahu manzon Allah ya ce wanda ya toshe kafa da ke cikin sahu a dalilin wannan aikin Allah zai gina masa gida a cikin aljanna in sauran duk sun gagara to ka riƙa sa ido a masallaci inda duk kaga kafa yi ƙoƙari ka shiga idan ka toshe wannan kafa da ke cikin sahu a dalilinsa Allah zai maɗaukaki zai gina maka gida a cikin aljanna bayan haka kuma Allah zai ɗaukaka maka daraja guda a dalilin wannan aiki da ka yi da yawa mutane suna sakaci wajen gyara sahu a sallah wani in ya taho masallaci sai ka ga yayi banga banga yanda kasan dan dambe su sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haɗa kafaɗa suke yi da kuma idanun sawu a hadisin anas bin malik ka duba sahihul bukhari hadisi na 725 sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna haɗa idanun sawu da kuma kafaɗunsu a sallah ku lura da kyau matuƙar ɗaya daga cikin abubuwa biyu ɗin nan ba su haɗu ba in ba ya kasance ba a haɗa sawu ba ko kuma ya zama an haɗa kafafun amma ka faɗa ba su haɗu ba to idan ka faɗu ba su haɗu ba sahu bai yiwu ba hakanan kuma in kafafun ba su haɗu ba nan ma dai ba a ɗauki eh, siffa ta sahu na sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma duk da haka akwai wani kuskure da ke faruwa wani in ya taho yana matsantawa a wajen haɗa sahu ɗin malamai suka ce idan har ya kai ga wani ya ji zafi a kafaɗansa ko wani ya ji zafi a ƙafansa ta wajen daidaita sahu to wannan sahu ya saba ma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahu wanda ya dace da sunna idan an daidaita shi wani baya cutuwa baka jin zafi ta kafanka kuma baka jin zafi ta kafaɗanka ina dalili saboda wani hadisi wanda yake sahihu targhib hadisin abdullah bin abbas hadisi na 501 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khiyarukum alyanukum manakib fi salati mafi alherin ku musulmai su ne waɗanda suke sassauta kafaɗansu a sallah kaji aka ce masu sassauta kafaɗu a sallah waɗannan su ne mafifita daga cikin musulmai kada ka zo kana tura mutane saboda daidaita sahu wannan ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi sallam sai annabi ya ce wa ma min khutuwatin a'zamu ajran min khutuwatin mashaha rajulin ila furjatin fi saffi fasaddaha manzon Allah ya ce babu wani taku a duniya nan wanda girman lada girma wato lada ya fi nashi girma fiye da takun da mutum ya yi saboda ya toshe wani kafa da aka gani a sahu ka hangi wata kafa a cikin sahu ka yi ƙoƙarin zuwa za ka toshe wannan kafa manzon Allah ya ce babu wani taku da yake da daraja irin wanda ka yi اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونستجيرك من النار mu ci gaba da bayyana waɗannan siffofi goma sha ɗaya da Allah maɗaukaki ya bayyana mana a cikin suratul furqan yace ya yaquluna wallazina yaquluna rabbana sirif anna azaba jahannan. إن عذابها كان غراما إنها, ساءت مستقرا ومقاما الله يتي والذين يقولون كما باين الله نغري وتسوني وأن دا سكي ين الدعاء باين مي رحمه suna cewa rabbana sirif anna azaba jahannam ya ubangijin muka ka kawar mana da azabar wutan jahannama inna azabaha kana garama lalle azabar wutan jahannama ya kasance mai lizimta har in mutum ya shiga jahannama to fita na da wuya Allah shi kare mu innaha sa'at mustaqarran wa muqama lalle ita jahannama wato mummunar wurin tabbata ce kuma mummunar wato matsayi ah, ga wanda ya samu kansa a cikinta Allah shi kare mu والذين إذا أنفقوا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الله يتي والذين إذا أنفقوا كما سوني وطندا إن سكتاشي دوينيا نئيالي لم يسرفوا باسو يمبرنا ولم يقتروا كما باسا مكو وكان الأمر بين ذلك قواما hidimar da suke ma iyalansu tsaka-tsaki ne babu barna ba maku bayan allah na gari ba sa tafiya kasuwa su ci tsire a waje in sun dawo gida aka ce babu naman miya su ce a kaɗa lami. bayan allah na kirki ba su yin haka jama'a wallahi akwai haɗari mai girma game da cin amanar iyali ya zama kai za ka fita ka ci abinci amma kuma iyalinka ka yi musu mako a gida akwai haɗari yin haka wani hadisi na abdullahi bin umar wanda yake sahihu sunan abi dawud hadisi na 692 hadisi na 894 yana irwa ulgalil hadisi na 692 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i isman an yubayyi a man ya kotu laifi ya ishi mutum a kiyama a ce mutum ya tashi a kiyama an binciki sallansa sallah ta cika aka binciki zakka zakka ta cika azumi ya cika haji ya karbu komai ya yi daidai da aka zo wajen kulawa da iyali sai aka samu mai ruwa ne ya kuntata ma iyali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dalilin wannan zai tafi wuta komai girman aikinsa Kafabil bil mar'i ithman an yi bayyi aman ya koto laifi ya ishi mutum a ce ya yi watsi da waɗanda yake ciyarwa don akwai wanda yake watsi da iyalinsa bayi tunaninsu wata riwaya ta abdullahi bin amri tana sahihu muslim hadisi na 996 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku taho. laifi ya ishi mutum a ce ya tsare abincin wanda ya mallaka ba ya bashi abinci wannan laifi ya ishe shi a ranar tashin kiyama Allah shi kare mu اللهم nasaluka نسألك جنة الفردوس ونستجيرك من النار don haka mutanen kirki in sun tashi hidima ga iyali ba su yin barna kuma ba su musu mako wa kana bai na zalika kawama mu ci gaba da siffofin Allah ya ce allazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna Allah ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الله تبارك وتعالى يقول باين الله نقري su ne waɗanda wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar ba sa kiran wani abin bauta tare da Allah ba sa shirka da Allah madaukaki ba sa tafiya ga boka ba sa tafiya ga malaman duba al'amarin su yana ga Allah sun tsarkake ibadarsu ga Allah tabaraka wa ta'ala wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq sannan kuma ba sa kashe rai da Allah ya haramta kisan taface bisa haƙƙi ba sa kashe wani wala ya zununa kuma ba sa zina wa man yaf'al zalika wanda ya aikata haka yalka a yana saduwa da laifi Allah ya ce yudha'af lahu al'azab yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana wanda duk ya aikata haka yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamati za a ninninka masa azaba a ranar tashin kiyama mutumin da yake shirka mutumin da yake kisa rai mutumin da yake zina wannan mutum Allah yana ninninka masa azaba a ranar kiyama wa ya fihi muhana kuma zai dawwama a cikin wannan azabar yana mai saduwa da wulakanci sai Allah ya ce illa man taba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaik fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ce illa man taba sai fa wanda ya tuba illa man taba wa amana amalan saliha sai fa wanda ya tuba kuma yayi imani yayi aikin kwarai fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasana to waɗannan Allah yana canza miyagun ayyukan da suka yi su koma kyawawa idan zunubi miliyan kai matukar ka tuba bayan Allah ya gafarta maka sannan kuma waɗannan zunubai miliyan da kai ɗin za a canza su koma lada miliyan guda wa kana Allahu gafurar rahima Allah ya kasance mai yawan gafara kuma mai yawan jin kai me Allah ya ce a gaba Wa innahu ya tubu صالحا mataba Allah ya ce wa man taba wa amina salihan kuma fa wanda ya tuba. ya aikin kwarai ku duba yadda ake ta maimaita kalman tuba ɗin saboda a gwada maka cewa Allah mai karɓan tuba ne wa man taba wa amila salihan wanda ya tuba kuma ya aikin kwarai fa innahu ya tubu ilallahi mata ba. wannan ya tuba ga Allah kyakkyawan tuba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-ta'ibu min zambi kamar la duk wanda zai tuba daga zunubi to kamar wanda bai taba zunubi bane ka duba sahihul jami'i hadisi na dubu uku da takwas komai yawan ka a karantarwar manzon Allah duk irin zunubin da kai a duniya in Allah ya nufe ka da tuba kafin ka mutu an gafarta ma التائب من iya tuba, لا ذنب له الله شسام يتوبا اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونستجيرك من النار mu ci gaba da siffan mutanen kirki Allah ya ce والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور mutanen kirki bayan Allah na kwarai ibadur rahman su ne waɗanda ba sa shaidan karya azzur wa iza lagwi